barka mu da sake haduwa a wannan masallacin mai albarka masallacin juma'a na professor ya gondu da ke anan sabo unguwar arkilla a jihar sokoto inda muke karatun tafsirin alkur'ani mai girma a kowane yini cikin yin hukun watan ramadan yau asabar takwas ga watan ramadan shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da uku bayan hijirar manzon allah sallallahu alaihi wa sallam daga makka zuwa madina muna nan cikin suratul ankabut kuma je mun tsaya aya ta 52 yau zamu tashi aya ta 53 wa yasta'jilunaka bil azab a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir لجاءهم العذاب وليأتينهم بغتة وليأتينهم بغتة وهم لا يشعرون يستعجلونك بالعذاب وإن جهنم لمحيطا بالكافرين يوم يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم ويقول ذوقوا ما كنتم تعملون dama wannan surar tusa da ta fara zai kasance wani lokaci Allah yana magana da muminai wani lokaci Allah yana magana da kafirai dama mun yi magana sura tana magana game da ibtila'i da fitina da aka ta jaraba muminai da ita da mutanen makka kuma aka kawo isoshi da suke tabbatar da muminai da suke ƙara sa kafirai su gane cewa ko da ku sun yi jayayya da abubuwan imani to karshen lamari dai su za su shan kayi a jiya karatun da muka yi jiya na ce a wannan sura kasancewa ta sauka karshen zaman annabi sallallahu a makka don haka an fara yi muna maganar hijira an fara magana sa an fara muwa mutane maganar madina don shige makaranta wala tujadilu ahlul kitabi aka fara maganar ahlul kitabi da yadda za a mu'amala da ahlul kitabi saboda me saboda musulmi su shirya mazaman madina domin a makka da ake saukar da wannan ayat da ake saukar da wannan surat da muminne suke babu ahlul kitabi zaka duk wani abu da ya yi magana madina ko yayi magana ahlul kitabi ko yayi magana hijira to yana nuna man muminai ne su iske idadi kamar yau za mu ji wasu ayoyi daga ciki Allah ya ce wai ta'jilunaka kabila azabe. kafiran makka suna cewa a gaggauto azaba suna cewa a gaggauto azaba yi musu yi musu azaba da sauyi in kai annabin gaskiya kake to azaba ta sauka musu ta sauko musu tun yanzu ah, suna suna sun ayi gaggawa da ita suna so su kore ka da Allah ya ce وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة فأمطر علينا حجارة من السماء نبتنا بعذاب أليم wai ƙarullahun in kana haza huwal haƙa min indika da lokacin da suka ce ya ubangiji addu'a ce suka inda wannan annabi annabi muhammadu sassalar da abinda ka aiko shi ne gaskiya inda kake fa'amtar alaina hijaratan minas sama'i aimuna ruwan duwatsu daga sama wasu yahudawa da suka haɗu da ƙwai shawon maka suka ce babu wawaye irin ku. kamata ku ce in gaskiya ne Allah ka shayar da mu zuwa ga wannan hanyar amma in gaskiya ne to Allah ya mura ruwan duwatsu daga sama kaga wannan addu'a ce ta wauta ya zama gaskiya ku kuma kun halaka kamata ku yi addu'a in gaskiya ne to Allah ya tabbatar da ku akai ku kuma Allah ya sa ku gane sai shi Allah ta wayar na bil azab suna yi maka gaggawa azaba suna bukatar ka a sauko azaba da gaggawa walaula ajalun musamman laja'ahumul azabu bancin wani lokaci abin ambato wanda Allah ya aje wajen shi cewa wannan lokacin zai zuwa da azaba da su ya zo musu da azaba yanzu wata su da cewa a zo da azaba yanzu tattalin kore kada za su yi ba shi zai sa mu zo musu da azaba ba azaban mu aje ta zuwa wani lokaci abin ambato in lokacin ya yi to azaba za ta zo musu kamar yadda aya ta gaba za ta yi mana bayani sai Allah ya ce wala ya'tiyannahum baghtatan azabar za ta zo musu babu shiri babu shiri ba su shirya ba sun za ta zo musu ba wahum la yash'uruna ba tare da masu kula za ta zo musu ba wannan shine ranar badar ranar da aka yakin badar ba su taba sanin cewa abu jahal bai taba sanin nan za a kashe shi ba umayya bin khalaf bai taba sanin nan za a kashe shi ba walid bin mugira bai taba sanin nan za a kashe shi ba manyan manyan qurayshawan makka ba su taba sanin nan za a kashe su ba babu dalilin da zai sa su fito yakin wajen badar yaki babu wani dalili amma abu hali ya dage ce lalle lalle lalle sai su hito kuma ya gamsar da mutane makka abinda ya fi da yakin badar shine dukiyoyin musulmi da aka kwace lokacin da suka yi hijira daga makka zuwa madina sai aka kwace dukiyoyinsu aka kwace gidajensu aka kwace iyalansu wayannan dukiyoyin sai aka hada su aka je da su ah, kasuwanci a sha kuma ba a zuwa kasuwanci a sha sai an wuce ta madina da annabi sassan ya ji labarin cewa da dukiyoyinsu can an haɗa da dukiyoyin mutanen makka za a je kasuwanci sai ya fice biyu na dukiyoyin domin ya kwato su domin ya amshe su sai suka tsere ya kasance bai samu kama su ba suka je sha bayan sun yi tsayayya suka dawo sai annabi ya biyo ya tare su ya amshi dukiyoyin kuma annabi bai samu tare su ba suka kubuce da sauri suka wuce to tunda suka wuce annabi ya haƙura su kuma abu sufyan da yake shine shugaban katila shine shugaban tawagar ya aika wani mutum da sauri shi abu sufyan yanzu na tafiya ne na raƙummai da sun ɗauku kaya don haka kaɗan kaɗan raƙummai sun ɗauku kaya suke tafiya sai sa wani ya hau doki da gudu ya samu mutanen makka ya gaya musu cewa ga muhammadu nan ya fito zai kwaci dukiyarsu ko da suka yi shiri za su fito abu su ya koma aikawa ya a gaya musu cewa mun tsira suka ce a a sai sun fito badar sai sun sha giya sai sun yi rawa sai tun larabawa sun ji labarinsu sun zo sun kawo muhammadu hari ba da tsiya da su ashe ajalinsu ne ke kiransu ne allah ya ce wala ya bar bartatan zai zo musu ba da ba tsammani zai zo musu ba shiri inda ba su yi tsammani ba saboda sun fito mutum dubu suna ganin komi suna iya yi annabi sallallahu alaihi shi kuma ya tura mutum sha wani abu bai da niyyar yaki bai yi shirin yaki ba bai ganin cewa kaza ya shi ya fito ne wata waduna anna gaira zaki ta kunu lakum su musulmi sun fito ne suna so su samu kafila ba yaki suka fito ba zaka ba sun so da makaman yaki ba su da shirin yaki ba sun fi so su yuku da wani abu sun biyo kafila sun biyo wannan ayari da ya ɗauku kaya zaka suna ganin ko babu wasu makamai za su iya kama su su kuma sun yi shirin yaƙi suka fito kuma duk da haka nan Allah ya tozarta su Allah ya sa aka aka kakkashi manyan su Allah ya sa aka kawo ƙarshen lamarin su shine Allah yake wala ya'tiyannahum baghtatan lalle wannan azabar da suke kira ta zo za ta zo musu babu da to babu tsammani wahum la yashurun basu ma kula ba su ma damu ba su ma gane cewa ita ce a tafi ba shine yaƙin badar yaƙin badar shi a matsayin ruwan tufana Yaƙin badar shi an matsayin ruwan da suka halakar da mutanen annabi musa Yaƙin badar shi an babba aya shi an matsayin tsawa da aka ba mutanen annabi salihu matsayin tsawa da aka baiwa mutanen annabi mutanen shu'aibu matsayin ruwan duwatsu da aka yi watan shi abin da aka ce mai yawon badar yawon furqan ranar ta rarrabe tsakanin gaskiya da ƙarya sai da aka yi yakin badar sannan annabi sassan ya yi ƙarfi laraba suka ji cewa ƙoyashawan nan da suke faɗa da shi yau Allah ya kawo su mu ga ƙoyashawan nan da suke faɗa da muhammadu an daɗe ana faɗa har sun korai daga makka da shi da mutane ne yau ya samu ya nasara gare su sai Allah ce na kabil azabi suna gaggawa a zo musu da azaba wannan azabar duniya kenan za ta zo musu ta yakin badar za ta zo musu basu shirya ba suna gaggawa zo musu da azaba azaba biyu kala biyu gare mu bancin ta yakin badar akwai wata shine yasta'jilunaka bil azabi suna maka gaggawa a zo musu da azaba wa inna jahannama la muhitatun bil kafirin su san jahannama mai kewaye kafirai ce bancin yakin badar da aka sha a nan duniya akwai mai jiran su kuma a lahira ita ce azabar wutar jahannama Allah ya tsare mu kaga azabar wutar jahannama ita ce babba ta fi azaba da wahalar da suka sha a yakin badar don ka gaggawar azaba da suka ce a yi musu gaggawar azaba to ga a yi musu gaggawar azaba guda biyu akwai ta duniya kuma akwai ta lahira sai Allah ya ce yau mai shahun azabu mai fauƙi wa min tahti arjulihim ranar da azaba za ta lullube su ta saman su da kuma ƙasan su wa kulu zuku ma kuntum ta'maluna sai Allah ya ce musu ku dan abin da kuka kasance kuna aikatawa ah, na na na kafirci da kan gara da cewa a zo muku da azaba yau ga azaban nan in za ku iya haƙoyin ta kuma babu mai iya haƙoyin azabar wuta zaka suna gaggawa a zo musu da azaba za mu zo musu da azaba har kala biyu ta duniya da ta lahira ta lahira ta fi girma don shi za ta lullube su saman su za ta lullube su kasan su ya ibadiyar da zai na amur ya ibadiyar da zai na amur كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون والذين magana ne da mushirkai da mu'minai wani lokaci a juya ana mushirkai magana wani lokaci a juya ana mu'minai magana yanzu su da suke roƙo a gaggauto musu da azaba an gaya musu za a gaggauto musu da azaba kuma har kala biyu azaba kala biyu za ta zo musu amma cewar da suke a zo da ita da sauri da neman kurewa da suke ba shi ne sa a zo da ita ba tana nan ajalin musamman wani lokaci da Allah ya yake a gan ambato inda Allah in yayi to wannan ajalin musamman azaba za ta zo musu dan sai Allah ya jiyo yana magana da mu'minai sai ce ya ibadiyal ladzina amanu ya ku bayina wa'inda kuka yi imani inna ardi ƙasa ta mai yalwa ce fa ya fa abudu ni ya kamata ku bauta ma wata wannan ayat ta fara cewa muminai ku yi shirin hijira in sun hana kunan har suna izgili suna istihza'i suna kiran a sauko so musu da azaba to yanzu ku mu'minna yanzu ku ku yi tunanin ban musu wannan kasa ku je wata kasa wannan aya tana cikin ayoyi na farko farko da suka fara nuna man mu'minna cewa ku yi hijira kamar da muka fadi an saukar da suratul ankabut ne karshen rayuwar annabi sallallahu alaihi wasallam ta makka an yi kusa hijira don haka sai Allah ya saukar da wannan aya domin ya nuna man mu'minna cewa ku yi hijira ya ibadiyar da zai na amanu ya ku bayina wa'inda da kuka imani ina arziwa si'atun ƙasa ta yalwa gare ta fa'iya ya fa'abudu ni kaɗai ya kamata ku bauta ba imamu ahmad ya fi da hadisi da isnadi hassan a cikin musa ɗinshi. ya ce haddasa yazid bin abdurrabbin ala haddasa na baƙiyyatu nilwale قال حدثني al بن عمرو القرشي قال حدثني أبو سعد الأنصاري an abu baharin maula a zubai bin al'awam an zubai bin al'awam rabu yallahu an muƙala. ala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce albiladu biladullahi ƙasashe garuruwa na Allah ne wal ibadu ibadullahi sannan bayi bayin Allah ne fa haifu ma asabta khairan fa'aqib duk inda ka samu alheri ka tsaya nan ne a garin za ka duk inda ka samu samu ka samu yalwa da addini ka samu kasuwancin ka yana yi da kyawu ka samu an ɗauke ka aiki to na agarin ku kakka ta jin cewa ka bar garin ku al-ibadu ibadullah ba al-biladu biladullah duk garuruwa na Allah ne wal ibadu ibadullah bayi kuma na Allah ne fa haythu ma asabta khairan fa aqim duk inda ka samu alkhairi kai zaman ka a wannan gari don haka ana faɗaitar da muminai muminai sun samu alkhairi ne a Madina a madina ta karɓe su za ka ce Allah ya ce musu ku yi hijira zuwa madina madina ma na ne yadda makka ma na ce don haka ku na ne a makka na ne a madina don haka haka ɗan adam ya kamata ya kasance duk inda ya samu zai bauta ma Allah duk inda ya samu zai samu yarwa ko ta rayuwa ce ya koma can ya zauna ba laifi ba ne don haka in kuna ɗan sokoto zama ya kai ka kano suka yi zaman ka can can arzikinka ya karɓi can kake samun zuwa makaranta in Legas ne can kake samun arziki can kake samun zama makaranta in Sudan ne in ina ne kake iya zama ka bauta ma Allah in ina ne kake iya zama da mutanen kirki in ina ne kake zama ka zamna ka nemi arzikinka cikin yalwa cikin kwanciyar hankali in ina ne kake iya amfanin mutane to kai hijira ka koma wannan garin ba laifi bane shine ya ibadiyal ladina amanu ya ku bayina wa'anda kuka yi imani inna wa wasi'atun hakika ƙasa ta mai yalwa ce fa ya fa'budu ni kai za ku bauta ma zaka duk inda za ku samu saukin bauta min ku je can kullu nafsin za'iqatul maut idan kuna jin tsoro in kuka tafi can ku mutu inda ba garin ku ba idan kuna jin tsoron wahalar hijira ta sa ku mutu idan kuna jin tsoron wani abu na mutuwa to kusan duk inda kuke ma kullu nafsin za'iqatul maut kowace rayuwa za ka na mutuwa da wanda ya zamna a makka da wanda ya hijira ya koma madina da wanda ya hijira ya tafi habasha da wanda ya zamna nan da wanda ya zamna can kowace rai ta ɗan mutuwa ba kada tsoron mutuwa ya sa ku kasa hijira ku kasa barin garuruwanku sun ma'ila ina coja una sannan zuwa gare mu za ku dawo da wanda ya mutu makka da wanda ya mutu madina da wanda ya mutu nan da wanda ya mutu can duk inda Allah za su dawo za ku kuma yi haƙuri ku yi hijira hijira da ni nake so ku yi hijira sai in ba ku ladar ku ta hijira za ka ɗan adam kai ya daina jin tsoron wani abu domin gudun kai ya mutu in dai abin nan na kwarai ne mummune na farko sun fita jihadi kakka ji tsoron fita jihadi in lokacin da ake fita jihadi ne kakka ji tsoron fita neman abinci gudun in ka tafi neman abinci kila ajalin ka yana yiwa ya kasance a can duk wani abu da musulunci ya halatta ma ya kwaɗaita maka ka je ka yi shi ba za ka mutu ba sai radda Allah ya kaddara za ka mutu mutane da yawa sun fita jihadi sun dawo lafiya lau sun bar wasu gida sun mutu a gida ba su je jihadi ba aina ma takunu yudrikkumul maut walau kuntum fi burujin mushayyada duk inda kuke sai mutuwa ta rufe ku ko kuna cikin manya-manyan gidaje wanda aka kawata aka tsawaita da gini mutuwa in ta zo za ta za ta ku wani mai wa'azi wa'azi comedian comedian yake cewa da azra'ilu yake cewa da azra'ilu ya zo Najeriya ta dubbala mai bila can ta je ya doki ya doki aduwa can ya je ya doki a bila a cikin shugaban ya ɗauki mutane da yawa mutala muhammad yana cikin shugabancin kasa shi ma ya rasu can ta je ta iske abacha can ta je ta doki a a mi sunan shi ta ji ta ɗauki shugaban ƙasa da farko sa abubakar tafawa ɓalewa ba ciki ta ɗaukai ba amma dai ta ɗaukai ne a cikin ta ɗaukai ne a cikin mulki don haka mutuwa duk inda kake za ta riske ka don haka tsoron mutuwa lokacin ka bai yi ba wannan wani wani hauka ne in lokacin ka yayi malaman tarihi suna ba da wani labari wallahu alamu bisa hatihi cewa mala'ikin mutuwa ya je inda annabi Sulaiman da je inda annabi Sulaiman sai sai ido biyu da wani mutum sai ya tsura mutumin ido sai mutumin ya ji tsoro sai ce ma annabi Sulaiman don Allah ya sa aljanu su doke shi su kai can wajen sin can a aje shi ƙarshen duniya sai sa nan take suka doke shi sai mala'iki mutuwa ya ce ma annabi Sulaiman abin da ke ta mamaki wannan mutumin Allah ya ce kai can wajen sin amma ya zo ya iske shi da wuri <laughs> shi sai shi da yayi kokari a dan sauya doke shi a kai shi can aka doke shi a kai shi can ke je ce ya ashe shi da ba ce da ashe shi saka mutuwa take dina addaba ta same ka za ta same ka zaman ka cikin gida zaman ka cikin ɗaki zaman ka kewaye da sojoji yanzu abin da ya kai cewa mutuwa ta iske mutuwa a cikin gidan shugaban ƙasa ta ɗauke shi da tsaro da waye da komai da komai kaga wani ya nuna maka duk inda kake ba za ka kuce mata ba daidai wannan lokacin wani na can cikin daji wani na can yan fashi sun tare shi wani na can amma Allah bai nufa kwanan sun kare ba don haka za a yi kuma a bar kuma ya rayu kuma a ci gaba da tafiya don haka kullu nafsin za'iqatul maut kowace rai za ka ɗanɗana mutuwa sun ma'ilai na on sannan gare mu za ku komo kuma wannan yana nuna mutane su kyautata aiki ga Allah za su koma kuma kowa ya ɗanɗana mutuwa mutuwa ita ce lalata maka jin daɗi ana kiranta hadimun larzak mai lalata jin daɗi in kana cikin kuɗi ko kana cikin mulki ko kana cikin zama lafiya kwanciyar hankali ka tuno da za a mutu da ɗan shekaru ne kaɗan za ka zan ka na a ce an yi ka kariga ka wuce to sai ya sa ka ji tsoro sai ka kyautata aiki tsakaninka ka kyautata aiki tsakaninka da Allah sun ma'ilai na o sannan inda muke za ku dawo in ji Allah inda muke za ku komo domin mu muku hisabi amma sauƙin abin ku da nace ku yi hijira idan kuka hijira wallazina amanu wa amilus salihati wanda suka yi imani suka ayyuka na kwarai lanubawi annahum min aljannati ghurafa za mu saukar da su a wasu gidaje a wasu dakuna a cikin aljanna tajri min tahtiha al-anhar wanda koramu ke gudana karkashin su khalidina fiha za su dawwama a cikin su ni'ma ajrul amilin ma dalla daladan masu aiki hadisi yazo ibnu abi hatim ya rawaito shi yace haddathani abi أبو حاكم كينان قال حدثنا صفوان المؤذن قال أخبرنا الوليد بن مسلم قال أخبرنا مؤاوية بن سلام عن أخيه يزيد بن سلام عن جده أبي السلام da mu'awiya da ɗan uwan shi yazid sun yi riwaya ga kakansu amma na mu'awiya yana yin riwaya ga ɗan uwanan yanzu an jaddihi abi salam aswad qala haddathani abu mu'awiya al-ash'ari anna aba malik al-ash'ari haddathahu anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam haddathahu anna fil jannati ghurafan cikin aljanna akwai wasu gidaje wasu wasu dakuna da Allah ya ce lan bawi annahum min aljannati ghurafa akwai wasu dakuna ko wasu gidaje yura zahiruha min batiniha daga waje ana ganin ciki wa batinuha min zahiriha daga ciki ana ganin waje adda Allahu ta'ala liman at'ama at'ama Allah ya yi tanadin su ga wanda ya ciyar da abinci wa aqabal kalama kuma ya kyautata magana wanda yake na sadaka abinci kuma in zai gaya mutane zai gaya mutane magana mai kyau wa kululin nasi husnan wannan shi da jama'a da yawa suka rasa cewa ka gaya mutane magana kwarai wani bakan magana gare in ka gaya mai daya zai gaya ma goma zai gaya ma ramau ta farau zafi zai gaya maka haɗin magana mai kyau wal kalimatu tayyibatu sadaka shekka muhammadu sallallahu alaihi wasallam ya ce al kalimatu tayyibatu cikin ne na 40 hadith shine abubuwa guda biyu ne ambaton Allah subhanallahi walhamdulillah sannan ka gaya min mutum maganar da za ta yi mai daɗi wani ya iya gaya min mutum maganar da za ta yi mai daɗi maganar za ta kwantar san mai da hankali annabi sallallahu alaihi wasallam yasa aka raba tufafi hadisi na cikin sahih bukhari yasa aka raba tufafi aka raba tufafi wata riga ta rage baka ya aje mota mata ummu jamil ta sa yace ummu jamil haza sana wannan yayi miki kyau wannan tufafi sun yi kyau ko mutum kaga ya sa tufafi kace ka biyar ka tayi kyau kace hullar ka tayi kyau kace gemun ka yayi kyau ina jin dadi kace mashin ka yayi kyau kace kai motar ka tayi kyau kuna ka ta karfin abin in kace mutum abin yana da kyau yana jin dadi to shine an aje aljanna ga masu faɗin irin wannan magana wa aqabal kalam da mai faɗin magana mai daɗi wanda ima magana hankalinka zai kwanta ranka zai yi sani magana harshe yana iya sa ayyaki harshe yana iya kisa yana iya gaya mu mutum wani magana ya suke ya mutu harshe yana iya gaya mu mutum wajen magana bayan ya yanke rai ne gaba ɗaya ya yanke ya yanke tsammani ka koma dawo mai da rayuwa ka koma dawo mai da jin daɗin rayuwa harshe yana iya ka gaya mutum wata magana ya tashi wani aiki wanda da har ya ce shi wallahi bai koma aiki kaza shi wallahi ya bai university tun da aka samu mai kayi oba guda kaza in ka gaya mai magana muna ta haɗuwa da su ka gaya mai magana ta ƙwarai ka kwanta mai da hankali sai ya ci gaba sai ya gama su gane da kaciyan ysc yana ta salfi ya mance da shi ne ya ce wallahi ya bai university na gaba ɗaya wani mutum zai ce ya bar aiki kaza ya bar neman abinci ya bar kaza ya samu wani wanda ya iya magana mai daɗi ya tsawata mai abin ya nuna mai kyawun abin sai ya shiga ban shi laraba in za a je yaƙi cikin abin da ake za a da wani mutum da ya iya magana ya ce nuna musu kaza ya ce kirari ya yi ta kaza ya yi ta kaza sai ya kasance sai su shiga inda sun san kashe su za a yi amma saboda daɗin baki Doka aljanna an aje ta ne ga wanda yake magana mai kyawu magana mai daɗi ba wanda zai kirari ba ya sa mutum ya yi abin da yake haramun ne kun ga ko 'yan dambe kirari ake musu ko sai a maka kirari kawai a jefa ka kai ka a baro ba irin wannan ba ba motivational speaker ba wanda zai saka ka je ka faɗa ba abinda baka iya yi ba irin wannan ba wani idan ya sauri motivational speaker ya yi yayi sai ga duniya ya ɗauka masallacin zai aza da kai ne ba irin wannan ba da za a gaya maka ƙarya a'a mutumin da zai zo ya gaya maka magana mai daɗi ya gaya maka abinda zaka ji daɗi kuma gaskiya ne gaskiya ya kawata maka ita ta wata hanya da inda ba ta haka ka ga kawata maka ita ba ba za ka iya shiga ba to wayannan masu irin wannan aiki su Allah ya yi mata da irin wayannan gidajen a aljanna wata ba as-salata was-siyama kuma wanda ya bi sallah da sallah ya bi azumi da azumi bayan ramadan ya kara ya yi sitta shawwal bayan ya gama sallar isha'i ya bita da sallar tarawih bayan ya yi sallar zahar ya bita da nafila shine wata ba as-salata was-siyam ya bi sallah bayan sallah ya bi azumi bayan azumi wa qama bil-layli wan-nasu niyam yayi da daddare mutane na facci yayi sallah to irin wayannan su aka aje ma irin wayannan uh, gura da Allah yace lanubawi annahum min al-jannati gurafa za mu saka su a cikin wasu dakuna wasu gidaje a cikin aljanna wanda tajri min min tafi hal anhar wanda koran muke gudana a su khalidina fiha za su dawoma cikin su ni'ma ajrul amilina ma dalla ladan masu aiki ku da aka ce ku hijira kuka yi hijira wannan aikin da kuka yi to ba zai taba tozalta ba hijira tana cikin abin da duk abin da kai bayan hijira to hijiran nan ba ta ba za tafiyar da ita shi duk sakon Allah da mutum in ya hijira daga Makka zuwa Madina to ba zai yi hasarar hijira ba don shi lokacin da Mista ya yi manana aisha ƙazafi sai da abaka ya ce wallahi ban koma ba shi komai sai Allah ya ce mai wala a tali ulul fabli minkum wasa'ati an yi والسعة أن يؤتوا أولي القربى واليتامى والمساكين والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم مثل ya yada kazafin da aka wada na Aisha annabi yasa aka mai bulala ya yi laifi ba bai laifi ba wannan ayar tana cikin ayar da take yin bulala ga masu suka sahabbai wanda zai ce sahabi kaza ya yi laifi kaza eh akwai wani suka yi laifi cikin cikin akwai mista yayin yaya ta kazafin eh, da aka wana na Aisha annabi ya ne buloli an sami buloli tamarin an sami mai kaza amma sai sai da abaka ce daga yau ban koma shi komai dama ni ka taimaka mai ban kuma bashin da yawa ya ta kazafe sai Allah ya ce wala ya atali ulul fadl minkum wasa'ati masu falala cikin ku da yalwa kar su koma rantsuwa an yutu ulul qurba wal yatama wal masakina an yutu ulul qurba wal masakina wal muhajirin fi sabilillah kar su koma rantsuwa ba za su ba 'yan uwansu ba shine minista wal ne da kuma miskinai ai nan miskini ne wal na fi sabilillah bayan yawa na Aisha ya na Aisha sai Allah ya kira shi wanda ya hijira saboda ɗaukar kalimar Allah saboda haka duk wanda ya yi hijira saboda ɗaukar kalima Allah ya hijira daga Makka zuwa Madina duk abin da ya yi bayan hijiran nan baya roshi hijiran nan haka wanda ya yakin Badar annabi sallallahu alaihi wasallam yace la tadri la Allah qala ala ahli badrin fa a'malu ma shi'tum qad ghafartu lakum lokacin da mitsa bin wani lokacin da uh, uh, uh, haɗu bin abi balta'a ya tona asirin annabi sallallahu alaihi wa sallam sai da umar ya ce ya rasulullah ban in buji kai ne in dabe mai kai ya rasulullah sai annabi sai ya ce ya kai umar baka sani ba Allah ya yi leƙa ga zukatan waɗanda suka yi yakin badar ya ce duk abin da ku gana ma ku yi na gafarta muku mutanen da mutumin da ya yakin badar wanda Allah ya ce duk abin da ka ga dama kai na gafarta ma mutumin da ya yi hijira da duk abin da ya ba ta roshewa shi wanda bai yi hijira ba bai yakin badar ba ke zuwa ce ya kama shi da laifi kaza ya kama shi da laifi kaza ya kama shi da laifi kaza ka san a wannan akwai aiki na rashin na rashin hankali da rashin lura don haka sai Allah ya ce fa ni'ma ajrul amilina ma dalla da aiki ma dalla da lada ta wanda suka yi aiki wa'anda sune sune sune sune wanda suka hijira fi sabilillah allazi na sabaru wayanda suka yi haƙuri da cutar wadda mutanen makka suka yi musu wa ala mai yatawakkalun kuma suka kasance ga ubangijin su suke dogara wa ka ayyin dabbatin wa ka ayyin ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر وسخر الشمس والقمر ليقولن الله فأنا يؤفكون sai Allah ce wa ka'ayyin min dabbatin la tahmilu rizqaha Allahu yarzuquha idan kuna jin tsoro in kuka yi hijira ne daga Makka zuwa Madina kun bar kasuwancin ku da kuke kun bar gidajen ku kun bar inda kuka saba sana'a kun bar wasu gonakin ku wa ka'ayyin min dabbatin la tahmilu rizqaha ai da yawa cikin halittun Allah dabbobi wanda Allah ya halitta na mutane da aljannu da kwari wanda yake ba ita ke mallaka arzikin ba duk mutumin da kuka gani ba shi ke mallaka arzikin ta ba Ah, Allahu yarzuquha wa iyyakum Allah ke azzata wa'annan dabbobin shi ke azzata ku zaka in kuna jin tsoronku ku ban makka ne domin kuna da shaguna domin kuna da gonaki domin kuna da inda kuke aiki domin arziki kuke wa kada ku damu Allah zai azzata ku kun wannan cikakken alƙawari ne na Allah zai azzata su da suka yi hijira suka koma Madina sai suka kasance cikinsu aka samu masu kuɗin da ba a taɓa samun su a makka ba ba a taɓa samun su a madina ba cikin su aka samu su Abraham bin Auf cikin cikin muhajirin ne wanda kudin su ba a taba samun su ba a Makka ba a taba samun su a Madina ba cikin su aka samu Sayyidina Abubakar arziki shi ya ƙara yalwata su Sayyidina Umar wanda yake a Madina ba a san suna da kuɗi ba da suka je Madina sai Allah ya yalwata musu don shi kayi abin da Allah ya ce kai kakka ji tsoron talauci kakka tsoron talauci wa amur ahlaka bis salati wasbir alaiha la nas'aluka rizqan nahnu narzuquka ba mu tambaye ka arziki mu za mu arzika kai dai ka tsaye da sallah kar ka ji tsoron ruhi shago kwastomomi na zuwa kaje sallah wani na jin tsoro ran juma'a ya rin shago ne wai sai ya bar wani yaro ciki to kaga ba ai komi ba yaron ka koya mai ya bar zuwa masallacin juma'a kai ka je sallar juma'a ka koya ma yaro kai ya je masallacin juma'a kaga wan minus one nawa ya samu kaga komi ba a tashi da shi ba zaka kakka ji tsoro wai sanan duk kasuwancin da za a yi lokacin da ake sallar juma'a shi ma haramun ne zaka har yanzu dai kana ta dubara ka rufe wannan kofa ka bude wannan kofa duk abin da Allah ya ce ka yi ka je ka yi kakka ji tsoron arziki da Allah ya yi mun mutanen makka musulmi cikin su magana hijira sai ce wa ka'ayyi min dabbatin la tahmilu rizqaha ai da yawa cikin dabbobi da kuke gani duk dabbobin da kuke gani babu wadda ta mallaki arzikinta Allahu yarzuquha Allah ke arzikta ta wa iyyakum da ku wa huwa as-sami'ul alim kuma shi Allah mai ji ne kuma Allah masani ne saboda haka in Allah ya ce ayi ko annabi sun san ya ce ayi abu to ba a jin tsoro fadawa ake ayi arziki ga hannun Allah yake shi yake arzikawa duk wanda yake gani yadda Allah yake arzikawa ya san wani iko ne na Allah mutanen da suka fi kowa kuɗi ba suka fi kowa certificate ba ba suka fi kowa iya magana ba ba suka fi kowa ƙarfin jiki ba ba suka fi kowa dabara ba sai ka ga wani kana gani ka fi shi komai kuma Allah ya ɗauki arzikin ya bashi kai kuma ya baka da dubarar ka sai dai ka yi mai aiki ya biya ka ko kuma ka lallashe shi ya baka don haka arziki na Allah ne in za a neman arzikin ga wannan ayat wannan sura ta yi ta nuna muna cewa bu inda Allah ya rizqa ku nemi arziki inda Allah ga yana tana nuna muna wa ka ayyi min dabbatin la ta'milu Allah Allahu yarzuquha wa iyyakum Allah ga hannun Allah arziki yake mai neman arziki ga Allah yake neman arziki Allah ya ce huwa samiul alim lalle Allah shine mai ji Allah shine mai mai mai ilimi sai Allah ya koma kuma yanzu ga mushrikan Makka bayan an gama da mu'minai sai Allah ya ce wala in sa'altahum man khalaqa samawati wal arda in ka tambaye wa'annan mushrikan Makka wa ya halicci sama wa ya halicci ƙasa dama su da irin wannan kawai ke kafa musu hujja su ba su da littafi dan shi cikin mutane Makka ba taba an ce mallamin su ba amma da an koma madina za a ce mallamin yahudawa abdullahi ibn sarab yana cikin mallamansu wani yana cikin mallamansu da wanda suka imani da wanda ba su imani ba su mushrikan makka babu mallami babu ɗalibi kuwa ilmi ne daidai daidai yake kawai iyaka fadaga yana ganin sama da ita aka kawo mai hujja so ce sai kasa yana ganin kasa da ita ake kafa mai hujja da aka ce wala isa alkahu mun khalqa samawati wal arda in ka tabbaisu wa ya halicci sama da kasa وسخر الشمس والقمر ويسوكي رانا دا وتا سكي تفيا لا يقولون الله ذات شيء الله فأنا يؤفكون تتيا أكي جاي مكو هنكلي دقاء الله تند شيء على الكسام شيء على الكسا كلهم بإيمان دا شيء سي الله يداود الله يفسد الرزق لمن يشاء من عباده لمن يشاء من عباده ويقدر له إن الله بكل شيء عليم ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض فأحيا به الأرض من بعد موتها ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعقلون sai Allah ya ce musu Allahu yasudu rizqa liman yasha'u min ibadihi har yanzu dai Allah ke shimfida arziki ga wanda ya ga dama cikin bayi ne kun ga bai ce ga wanda yake so ba man yasha'u ba wanda yake so mai wanda ya ga dama Baka in Allah ya gada ma sai ya ba kafiri, in Allah ya gada ma sai ya ba fasike, in Allah ya gada ma sai ya ba wanda ya gada ma na kwarai ko mugu. In Allah ya baka duniya ba shi da yana son ka ba. Don shi ya ce Allahu ya fi fudo ka sai ce liman ya sha'u bai ce liman ya hibbu ba. Ga wanda ya gada ma min ibadihi na bayi ne wai su jiru mu kuma Allah shi ke kutun kunta tama wanda ya gada ma cikin bayi ne ganin dama ne ba Allah yana kiyayya da shi ba ne. inna Allah bi kulli shay'in alim lalle Allah masani ne ga dukkanin komai Allah ya san wanda ya yalwata ma Allah ya san wanda ya kuntata ma Allah ya san me yasa ya yalwata ma wane Allah ya san me yasa ya kuntata ma wane sai Allah ce wala in sa'altahum man nazzala min as-sama'i ma'an idan ka tambaye su wa ya saukar da ruwa daga sama fa ahya bihi al-ardha min ba'di mawtiha Allah ya rayar da ƙasa bayan ta mutu la yaqulun Allah za su ce Allah ya yi haka bayan Allah ya kawo magana arziki sai ya kawo magana saukar da ruwa domin saukar da ruwa yana ɗaya daga cikin inda ake samun arziki idan ruwa suka sauka aka yi noma sai arziki ya fito sai abinci ya fito sannan kuma kamar yadda ya kafa musu hujja da wanda ya halarci sama da wanda ya halarci ƙasa haka aka kafa musu hujja da wanda ya saukar da ruwan sama duk wa'annan ayyuka ne da ake gani da ido ayyuka ne da ake ji da kunne ayyuka ne da ake gani ake ji ake tabawa da da gabbai kowa ya san su kowa yana ganin su ba bukatar wani ya ce ba a ruwa ba bukatar wani ya ce ba a fidda tsiro ba wani bukatar ya ce babu sama babu kasa kowa ya san su to kasance su mushrikai ne jahilai ne ba su da wani ilmi, ba su da wani kafe da irin wannan ake buga musu misali wala in ta'alkahu man nazzala minas sama'i ma'an in ka tambaye su waye saukar da ruwa daga sama fa ahya bihi al-ardha min ba'di mawtiha ya rayar da kasa bayan ta mutu la yaqulun Allah zan ce Allah yayi haka qulil hamdulillah ka ce alhamdulillah kun kama kanku kun gane shi ya kamata a bauta ma sannan wasu malamai suka ce kulil alhamdulillah ka ce alhamdulillah da'awun makka ta kammala an yi kafa musu hujjoji an yi basu su misallai an yi faɗa musu ayoyi an yi lallashin su an yi musu a hankali an yi musu uh, masnawa furada ɗaya ɗaya biyu biyu annabi ya bi su gidajensu don ka ce kai alhamdulillahi abinda aka aiko ka kayi kayi zaman ka na makka ya kawo ƙarshe yanzu magana hijira ake bal aktsaruhum la yaqilun sai dai mafi yawan su ba su hankalta ba su gane misallan da ake ba su misallai ne na hankali ake buga musu amma sun kasa ganewa su bauta ma Allah shi kadai sai Allah yake ne wa hadhihi dunya illa lahu wa la'ib لو كانوا يعلمون فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون ليكفروا بما آتيناهم وليتمتعوا فسوف يعلمون طيب سي الله يكي وما هذه الحياة illa lahawun wa ولعب wannan rayuwar ta duniya ba komai bace sai lahawu da wasa lahawu da la'ibu lahawu da la'ibu duk ana fassara su wasa abinda amma abinda an lahawu abinda ke shagaltar da kai daga aikin kwarai idan ana sallah yanzu idan ana kwallo lokacin sallar magariba bai yi ba sunanta la'ibun da an yi kiran magariba ta koma lahawun ta koma wani abu da ya ɗauke maka hankali daga abinda Allah daga abinda Allah ya wajabta don haka rayuwar duniya ba kuma mace illa lahawun abinda zai ɗoke maka zuciya ya ɗoke maka hankali abin da ya kamata ka yi na kwarai sai ka yi wannan wannan ko ba na ibada ba ko kai kanka kana sanin wata sai ka kwanta kana kaje inuwa ga wasu ayyuka da ya kamata ka yi abinda ba shi ke ce hutun jaki ko da kaya bisa kai ga abubuwan da ya kamata ka yi na kwarai na ci gaba sai ka share inuwa ku ta hira to wannan firar da kuka yi ta ce lahawun wani abu ne da ya jaye muku hankali wani abu ne da ya ɗauke ku ga abin da ya kamata ku yi na kwarai wala ibun da kuma wasa wannan wadda ake yi ta a yi wasa domin a yanke lokaci a yi wasa domin a samu nishaɗi wa inna darar asirata na biyar hayawa gida na lahira shine rayuwa ta kwarai shine rayuwa mai da musulmi shine rayuwa mai da wanda ya bi Allah hayawan Allah da ce hayat ba sai hayawan hayawan shine rayuwa ta dindindin rayuwa ta wadda za a dawwama ka in daɗi aka samu za a dawwama ciki Allah ya sa mu cikin masu jin daɗi. in rashin daɗi aka samu to wasu za su dawwama cike, wasu kuma za su wani ɗan lokaci sannan Allah ya fidda su ya mai su cikin jin daɗi amma dai ita ce alhayawa ita ce rayuwa ta dindindin ita ce rayuwa mai dawwama ita ce rayuwa mai samun fa'ida laukanu ya alamuna da sun kasance sun sani sai Allah ya ce fa'iza rakibu fil fulki idan mushrikan makka suka hau jirgin ruwa suna cikin jirgin ruwa da'awullaha mukhlisina lahu dina sai su kira Allah shi kadai suna tsakace mai suna tsarkake mai bauta suna kiran shi shi kadai ba su kiran mushirkansu ba su kiran gumakansu ba su kiran abin shirkansu in suka shiga cikin jirgin ruwa cikin jirgin ruwa ya tangal tangal sai su kira Allah shi kadai ah, ma na jahun ilal bari in Allah ya tsar da su zuwa tudu idahum yushrikuna sai su dinga shirka suna hada shi da wani ibn ishaq ya da wata kissa mai ban mamaki cikin siyar ɗin shi yace lokacin da aka zo fatahu makka yace lamma fataha rasulullahi sallallahu makkata lokacin da annabi sassan ya zo ya bude makka wa zahaba faran minha sai ikrima dan abu jahal ya ce abin sa ƙarar rato da an ikrima bin abu jahal daga ikrima dan dan abu jahal ikrima da na abu jahali har annabi ya buɗe makka bai musulunta ba don ka ya sanya ne yadda ya wahal da annabi da shi da baban shi abu jahali an ga an kashe baban shi tun yakin badar shekara shida da suka wuce kayan aikatawar makka sai shi ikrima sai ya tsere ya ji annabi ya zo sai ya tsere ya bar gari da haba faran falan minha sai ya tafi yana gudu daga makka ya fita ya tsere falan ma rakibatil bahri lokacin da ya hau teku ya hau jirgin ruwa liyar haba ilal habasha yana sun ya tsere ya je zuwa habasha ta ƙorabat bihi mustafina sai jirgin ruwa sai ya kaɗa da su faƙala ahaluha sai mutane da cikin jirgin suka ce ya ƙauni akhlisu li rabbikum ad-du'a ya ku mutane ku yi ikhlasa addu'a ku kira ubangijin ku shi kadai fa innahu la yunjiha la illa huwa ni wannan halin da aka shiga ba mai ya tsarkar da kuce sai shi faƙala ikrimatu sai ikrima dan abu jahal ya ce wallahi la in kana jifin ba fil gaya ghayruhu wallahi in dai babu mai iya karfa suwa ya shiga ruwa sai shi Allah fa inna la yunji fil bahri aiban ghayruhu to babu mai karfa bisa tudu sai shi Allahumma laka alayya Ahadu ya Allah na yi maka alƙawari la in kharashtu idan na fita cikin wannan jirgin ruwan la azhabanna zan tafi wala aba anna yadi fi yadi muhammadin zan sa hannuna cikin hannun annabi muhammadu wa wala ajidannahu ra'ufan rahiman na ta in tafi zan same shi mai tausayi mai rahama fa kana kazalika kuma haka ta kasance kaga shi abin ya kasance azi gare shi yaga an shiga cikin jirgin ruwa jirgin ruwa ya fara tangal tangal mutanen mushrikai wani sun ce ya jama'a yanzu mu ce ya Allah shi kadai shi kadai ka iya kansu suwa irin nan lata da uzairin nan ba su amfani sai hankali yace to in dai haka ne to ni wallahi in babu mai tsarkar da ni a cikin ruwa to ko cikin tudu ma babu mai tsarsuwa sai shi baka ya Allah idan ka tsarkar da ni daga nan na yi maka alƙawari zan je inda annabi Muhammad kuma in yi mai mubaya kuma haka aka yi yaje aka ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ga yanin tafe yana son ya musulunta saboda halin kwarai na annabi sallallahu alaihi wasallam saboda karamci na annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce masa bai dai la ya'tiyannakum ikrimatu ya'tikum ikrimatu musliman fala tasubbu abahu ce ga ikirma dan abu jihali nan zai zo ya musulunta kaf ku zagi baba ne abu jihali saboda kuka zagi baba ne zai ji haushi zai ji babu daɗi kaga wannan yana na karanci na annabi sallallahu alaihi wasallam da halin kwarai na annabi sallallahu alaihi wasallam kuma yana nuna mana abinda ayat ta nuna muna cewa idan mushrikai suka hau cikin jirgin ruwa sai su kira Allah shi kadai suna tsarkake bauta gare shi falamma najamu ila bari idan Allah ya karsa da su zuwa tudu idahum kuna ta su dinga haɗa shi da wani wajen bauta liyakfuru bima atainahu domin su kafirce ma bai wadda muka ba su abinda muka yi musu abubuwan da muka ba su wal yatamattau kuma domin su ji wani dan dan dadi na lokaci kaɗan a cikin tudun fa sawfa ya'lamuna da sannu za su sani sai ayoyi na karshe awalam yarau anna awalam yarau الأذقان هول والتخطف الناس من حولهم أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بالحق لما جاء أليس في جهنم مثوى للكافرين والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع Allah ya ce awalan na anna na haraman aminan wa yatakhaffafu haɓafin nasu min haure ne, yanzu mutanen makka ba su ga mun sanya musu harari masallacin makka garin makka ba muka sanya musu amintaccen gari wa yatakhaffafu haɓafin nasu min ga yi ana ta kidnafin ana satan mutane gefen su wannan nuna cewa ni'ima ta aminci babban ni'ima ce jiya da Allah ke goranta ma mutanen makka ikhtifaf shine kidnapping yadda ana satan mutane jefin makka su ba a satan mutane a cikin makka duk a wancan lokacin lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam ni'ima ta aminci kun ga yadda take a wancan lokacin haka take har yanzu don shi in Allah zai ce su bauta mai sai ya ce li ila fi quraish ila fi rihlata shita'i wa sayf ila fi rihlata shita'i wa sayf فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف kaga in Allah ce fali abudu rabba hadal Bai su bauta ma ubangijin wannan ɗaki? me yasa a bauta ma Allah sai ce Allah allazi aqamahum min ju'in shine wanda ya ciyar da su suna jin yunwa ya ba su abinci wa amanahum min khawf kuma ya amintar da su daga tsoron da suke ji aminci daga tsoro a samun abinci daga yunwa su ne manya-manyan ni'imomi wanda yake babu wata ni'ima da takai su bancin imani da lahiya to babu ni'imar takai ta abinci da kuma ni'imar zama lafiya da kwanciyar hankali doka ya Allah muna ta wasu da sunayenka da sifofinka ya Allah kai muke bauta ma ya Allah kai muke wa azumi ya Allah ka amintar da mu ya Allah ka sa a basatan mutane a kasar mu zama ba a saka mutane babban ni'ima ce wanda yake Allah yake goranta ma mutane awalam yarau anna ja'alna haraman aminan shin basu ga mun sanya musu harami amintacce ba wa yutakhaffafu an-nasu min hawlihim ana satan mutane a gefen su ko ina kidnapper aka gefen su afa bil batil yu'minuna shin yanzu da ƙarya su imani da gumakansu wa bi ni'matillahi yakfurun kuma su kafirce mai ni'imar Allah baka wannan nuna ni'imar Allah babba a zamanin a garin ku ba a kidnapin idan ana kidnapin ana kasa mutane a garin ku kuna cikin masifa babba kuna cikin bala'i babba baka irin wannan satan mutane da ake yi Allah yake ce mutanen Makka ku bauta min don ku kuna zaman ku lafiya ba a sata ku Allah yake ce ma a gaya mutanen Makka kuna zaman lafiya nayi in mine muku na nayi muku baiwa kaza shugabannin Najeriya ba su da abin da za su ga ma 'yan Najeriya yanzu cewa ku yi muna kaza saboda kaza saboda me saboda ga ya ba mu cikin kwanciyar hankali da aminci na cewa ba a satan mutane ya kamata shugabanni su yi kokari duk yadda suke yi ya kasance ba mu da an saci ƴaƴansu ba su zan kowa matsayin ƴaƴansu yake kowa amana ce gare su don haka a taimaka ma jami'an tsaro a ba su duk abin da suke bukata a ƙara yawan su a aika su inda ake sace-sacen mutane nan domin mutane su samu aminci yana cikin abin da an wajibin mutane a kan shugabanninsu su samu musu aminci su samu musu tsaro in ya kasance shugabanni su ɗaya ka ba kansu tsaro to wayannan shugabannin ba su kyauta ba annabi sallallahu alaihi wa sallam ya an je yaki aka dawo yayi gaba shi kadai yayo baya shi kaɗai yana jibin cikin mutane ne wa annan wa abbainan wa adda matsala ya taimaka mai amma ya kasance daga kai sai ayanka ake ta karewa ake ta wa convoy sauran talakawan da suka zabe ka sauran talakawan da suke maka addu'a sauran talakawan da hakkin sai ki gare ka ba haka ake ba akwai matsala jarumtaccen shugaba shine mai tsayawa tare da mutane ne mai tsayawa in musiba ta same su ta same su tare idan wani bala'i zai wa ya auka musu tare za ka muna kira ga shugabannin Najeriya su ƙara jin tsoron Allah su ƙara bisa ga abin da suke yi na a tabbatar da an samu tsaro ba zai yiwu ya kasance gwamna da mutane ne kawai ake ba tsaro ba shugaban ƙasa da mutane ne kawai ake ba tsaro ba minista da mutane ne kawai ake ba tsaro ba wannan ba daidai ba ne abinda an wajibi a ba talakawa tsaro a ba jama'a gari tsaro a ba waɗanda ake shugabanci tsaro muna roƙon Allah ya ƙara taimaka muku wajen ba su tsaro ya ƙara taimaka muku wajen samar da tsaro ku san cewa sai Allah ya tambaye ku game da matsalar tsaro ya je babu tsaro to sai Allah ya tambaye ku ba ku sauke nauyin da Allah ya aza muku ba awalan ya rawu anna ja'alna haraman aminan shin su ga mun sanya harami makka ba amintacce wa yutakhaffafu an-nasu min hawlihim ana yi satan mutane a gefen su wannan wata babba aya ce ga shugabannin Najeriya da mabiya na Najeriya mu gyara mu bi Allah mu yi addu'a sannan mu tashi tsaye mu yi sababi a yi addu'a sannan a sa sababi da ake an sa addu'a saboda shi sai ya kasance cewa an samu tsaro afa bil batil yu'minuna wa bi ni'matillahi yakfurun sai Allah ya ce wa man ablagu mimman iftara ala Allah kadhiba wa ya fi kowa zalunci akan wanda ya ƙirƙiri ƙarya akan Allah wanda ya yi ma Allah ƙarya aukar zaba bil haqqi lamma ja'ahu ko ya karyata gaskiya lokacin da ta zo mai shi ke kira karya ya ce Allah ya ce kaza Allah ya ce mu bauta ma wa'annan gumakan domin su kai bauta gare shi ko kuma a'a da gaskiyar ta zo mai ga annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya karyata ya ce ba haka bane sai Allah ya ce alaysa fi jahannama maswan lil kafirina shin matabbata mazauna bata kasance a jahannama ga kafirai ba in kuka karyata abinda aka zo muku da shi na gaskiya ko kuka kekere karya kuka laƙa ma Allah to jahannama ce za ta kasance matabbata gare ku kuma zaunin don haka wannan yanzu ba da mushrikan makka ba musulmin da annan yanzu kakka yadda a yi maka fatawa ka ansa baka sani ba akwai mutane da suke jin kunya duk aka tambaye su sai sun ci sun ansa to wannan shine Allah ya ce wa man ablam mimman yatara ala Allah kariban wa yafi zalunci akan wanda ya kirkirya ma Allah in aka tambaye ka ka fadi baka sani ba to ka kirkiran ma Allah ƙarya domin Allah ai adda adda damai ya ce wannan halal ne wannan haramun ne wa halallahu albay'a wa harrama riba Allah ya addada mai ya ce kaza ne kaza haram ne don shi ya ce ya halatta ciniki ya haramta riba wala taqulu lima tasifu alsinatukum kabiba. hada halalun wa hada haramun litaftaru ala allahi alkaziba duk inda kaji an ce abu kaza haramun ne ko abu kaza halal ne to Allah ne ya ce shi ya addada mai ya ce kai in kace kakka yadda ka faɗi sai kana da sai kana da hujja daga Allah Allah yake ka faɗi na shi eh, ibn qayyim ya littafi ya samu ilahul muwaqqi'ina an rabbil alamin jawo hankalin masu sa hannu a madadin ubangijin talikai duk wanda aka tambaya me hukuncin kaza yace hukuncin kaza shine ai kaza to abin da yace yace Allah ya ce ai kaza me hukuncin wanda rasta ya fajar ta kubce ma bayan sallah asuba zai kace yayi ta bayan sallah asuba baka da ka ce ayi sallah me dalilin ka annabi yace ayi don haka kaga shari'a ta ce ayi kana da maka faɗi amma in baka da hujjar da zaka faɗi to baka isa ka bada fatawa ba don me don kai ka kirkirya ka azama Allah kuma wanda yake kirkirya azama Allah sakamakon shine wutar jahannama sai Allah ya ce wallazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wayanda suka yi jihadi hanyar mu za ku je madina a fara yakin badar a zo a yi yakin odu a zo a yi gaza watul a zo a yi fitar makka a zo a yi a zo a je a je a yi sulun rebiya a zo a yi fitar makka a zo a je ta buka, za a yi ta yakuna in kuka je madina na jihar fiya wanda suka yi jihadi a hanyar mu Da na bula na za mu shiryar da su hanyoyinmu. kuma yana ɗaukar na jihar fina wanda suka yi ƙoƙari a hanyar mu wanda suka yi kokari a hanyar Allah wanda suka yi kokari suka yi abin da Allah ya ce ai suka dage to Allah zai shiryar da su hanyoyi ne wa inna Allah la ma'al muhsinina Allah yana tare da masu kyautata aiki duk abinda da zaka yi ka kyautata Allah yana so don shi wasu malamai suka fassara na jahadu fina wa'anda suka yi kokari hanyar mu koda abin halaf ne ko da wajen neman abinci ne ya dage ya fita ya dawo man talaba wajadda wajada ala bi jiddin la bi kullu majdi dukkanin ɗaukaka ana samun ta da ƙoƙari ne ba ta cewa wani ne kakana ba don haka ƙoƙari shine wallazi na jahadu fina wanda ya dage ta hanyar ya dage ya karatu da nahdiyan nahum subulana za mu shiryar da shi hanyar mu ta karatu karatu in ka yi kaɗan sai Allah ya buɗa maka albarka ka samu da yawa neman kasuwanci in ka fita ka ji dage don Allah kake fita katta ikhlasi katta kan nema nan katta fitan nema can sai Allah ya shiryar da kai hanyoyi sai kasance kana zaune za a gane abu kaza ko an kawo shi bai yi abu kaza an kawo shi shi kai sai Allah ya ce wajen neman arziki da wajen bauta da wajen ibada da wajen jihadi wa inna Allah la ma'al muhsinina Allah yana son masu kyautatawa shi ko da yaushe Allah yana son masu kyautata aiki kowanne irin aiki ne na karanta muku hadisin da da Imam al-Baihaqi ya rubuta cikin Shu'abul Iman wanda Sheikh Nasiruddin Albani ya inganta cewa ana gina kabari kabari ake gina sai Annabi ya zauna yana cewa ku gyara nan ku gyara nan hatta wannan nasu annahu sunna har mutane suka yi tsammani sunna ne in za a gina kabari a gina mai kyau a gina wanda ya fi kowa kyau. sun maltafata ilaihim faqala sai annabi ya juyo ya dibe su yace musu amma inna hadha la yanfa'u almayyita wala yaburu amma wannan wai kabari yayi kyawo to baya amfanin mamaci baya cuta mai duk inda aka fashi da aiki ne zai shiga walakin Allah yuhibbu min ahadikum idza amila amalan ay yuskidahu sai dai Allah yana son ɗayan ku idan ya aikata aiki ya kyautata aikin hatta gina kabari ana so in za ka yi ka gina kabari mai kyawu komai inna allaha kataba al-ihsana ala kulli shay'in fa idza qataltum fa asinu al-qitla fa idza dhabhtum fa asinu al dhabha annabi sallallahu alaihi wasallam yace Allah ya rubuta kyautatawa ga dukkan komai idan za ku kashe abu da aka ce a kashe kunama ne maciji ne tarmani ne ku kyautata kashe shi idan za yanka ku kyautata yankawa idan za ku yanke abu da aka ce a yanka ku kyautata yankawa baka duk abin da kake naka yafi kyawo to Allah yana son wannan kana da lada ko da abu halas ne don suka ce wallazi na jahadu fina la nahdiyannahum sulala wanda suka yi kokari a hanyar mu ko da na halas ne to Allah zai shirya su hanyoyin shi sai ya ce wa inna Allah la ma'al Allah yana tare da masu kyautata aiki na kyautata aiki in ce da kake kada ka bari azumin nan ya kare wasu na kuka da kai ba kyautata aiki ba kyautata aiki ne ka sallami kowa in mai sai da abinci kake ka cika mudu ka kyautata ma'auni shi ne ka kyautata aiki in mai wankin hulla kake kaka bai kai maka wankin hullan mutum da zai je idi ya sai idi ya kasance bai samu hula ce in kai haka ba kyautata aiki ba in mai keke na fef kake ka kyautata aikin ka cikin azumi ka kyautata aikin ka a rayuwarka in mai kabu kabu kake ka kyautata aikin ka in mai sai da shadda kake kakka tauye ma'auni kakka tauye mudu in mai sai da abinci kake kakka tauye ma'auni in kai ya ka kyautata kuma Allah yana tare da kai wa inna allaha la ma'al muhsinin muna roƙon Allah ya ba mu ikon kyautata ayyukan mu kuma Allah ya kasance tare da mu abinda muka faɗi daidai Allah ya ba lada kuskure Allah ya shafe cikin zukatan mu ya shafe shi cikin littafan mu amma da hasan da muke tare da shi a nan ko da yaushe wanda shine shugaban kwamitin tafsirin nan kuma shi fi kowa kai da kawo da kokari ne ga tafsiri da dukkan cikakken da muke sun tabbata to akwai yaya ne da ya rasu muna roƙon Allah ya ji kan yayan nashi Allah ya ta ya huta da yayan shi da kanin yayan shi dukkanin suka yi haɗarin mota kuma duk su biyu suka rasu muna roƙo cikin azumin nan suna ɗauki da azumi ne su kai wannan Allah ya karɓi bakuncin su Allah ya karɓe su cikin shuhada ya kasance su yi shahada abinda suka bari Allah ya mamaye Allah ya jibinci abinda suka bari Allah ya tara mu da su daru salam su kuma su malam Hassan Allah ya ba su Allah ya ba su haƙuri haka wanda ya haɗu da shi sai mai gaisuwa annabi sai ya ce man azabu sabon falahu mithlu ajrihi duk wanda ya yi ma wanda ya samu musiba ta aziya yana da irin ladar shi wallahu ta'ala alam السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ما لم يكن ما لم يكن shi malami ne da ke yi tarawih da raka a hudu hudu sannan da sallami shi malam ina iya haɗa shafaɗi da wuri da ya mutu sai guda tsayyib daga cikin yadda ake sallar dare daga cikin yadda ake sallar dare akwai da ya faɗi cewa raka'a hudu akwai wasu malamai yan kaɗan da suka tafi akan haka cewa ana yin raka'a hudu a sallami a raka'a hudu a sallami duk da dai kauli ne wanda bai da karfi ya samu asali ga hadisi na Aisha yusalli arba'a la tas'al an wa wa husnihinna yana sallah raka'a hudu kakka tambaye da yake kyautata su da yake tsawaita su sai wasu suka fahimci cewa hudu ne yake sanan ya sallame wanda yake Sheikh Muhammad bin Salih Uthaymeen ya ce babu dalili da ke nuna haka kawai an nuna yana raka'a hudu ne ya ake gane da yake yin su ya fassara yake salatul layli masna masna sallar dan raka'a biyu ake yi doka in ana sallar tarawih aka dinga raka'a biyu sannan a sallame wannan yafi bi ijma'il ulama wannan duk malamai sun tafi akan wannan kuma wannan shi ke tafiya da dukkan hadisan wanda ya tafi ya raka hudu ya sallame lalle akwai wasu malamai shi ma ba a mai inkari akwai wasu malamai duk da kauli ne wanda bai da karfi da suka tafi akan haka ya yusalli arba'a la tasal an hinna wa husnihinna thumma yusalli arba'a la tasal an hinna wa hinna. mutum yana iya hade raka'a mar'a rakawi uku ya mustahiya daya idan aka hada rakawi uku na shafa'i da wuturi aka sallame a karshe to ba a zaman tahiya tsakanin su in raka'a daya a tashi a kawo ta biyu a tashi a kawo tanku ba a zaman tahiya hakan yana halatta Allah ta'ala malam mace sai ke yin farin islami tana ma'arar da malam akwai kristin da idan ta yi cikin ba za ka yi al'ada ba malam halatta ta yi cikin malamai sun ba da fatawar cewa idan aka akwai wasu ƙwayoyi da ake sha su hana mace jini ya zo mata idan likitoci sun tabbatar da ba su cutarwa yana halatta don haka sai ta yi azumin watan ramadana cikakke saboda wani uzuri da take ganin tana da shi haka take so ta yi wannan ya samu asali ga dawaki ne an zo dawakul wada wa dawakul wada a aikin hajji tana jirgi na uku gobe jirgin zai tashi hayin tana haila to yana halarta ta sha wani maganin da zai tsaye da haila ko ta ji tsawon hailar ta yanzu duk malamai sun ba da fatawa kamar lajinar da'ima kamar shek muhammadu salil usaimin kamar shek nasiruddin albani cewa yana halarta ta sha wa'annan magungunan da za su iya tsaye da hailarta in an tabbatar da cewa ba su cutar da ita saboda me saboda alhukumu ya duru ma a illatihi wujudan wa adama hukunci na tabbatar tare da illa sai ne in an same ta in ba same ta ba idan babu jini babu haila zaka tana iya azumi idan babu jini babu haila tana iya dawafin dakin Allah zaka inda jinin bai zo ba ku tana da incin ta yi azumi kuma ya waje ba ga mata yi azumi kuma tana iya dawafin dakin Allah idan jinin ya zo ne ba za ta yi ba wallahu ta'ala subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa assalamu alaikum wa rahmatullahi